Shekaru 62 da suka gabata, Najeriya ta sami 'yancin kanta a hannun turawan mulkin mallaka. Matasa da dama sun ba da gudunmuwa domin an san wannan 'yanci a wannan ƙasa ta Najeriya. Shin kana son ka san yadda aka yi aka samu wannan 'yancin kuma wace irin gudunmuwa matasa suka bada? Shirin matasa a ginshikin al'umma shi zai duba a cikin wannan shirin a yau. Sunana Bashir Haruna ke cewa a biyu. a yau shirin namu zai duba akan abin da ya shafi ranar samun 'yancin kai da najeriya ta yi wato ranar independa rana ce da al'ummar najeriya ke cike da farin ciki a cikinta don samun wannan 'yanci amma wani tudu wani gangare aka bi domin samun wannan 'yancin shine an san zamu ji lalubowa a cikin wannan batu Ranar 1 ga watan Oktoba rana ce mai mahimmanci da ɗimbin tarihi ga al'ummar ƙasarmu Najeriya. Rana ce da ta kunshi muhimman al'amura da suka wakana kuma suka zamanto sakamakon sauyi ga mutanen ƙasar. To amma wani muhimmanci wannan rana take da shi ga matasa? Sunana Lawisat Mustapha, ku biyo ni. Nigeria ta sami 'yancinta a hannun Turawan mulkin mallaka na ƙasar Ingila. Tasirin ƙasashen Turawa ga Najeriya ya faro ne tun daga ƙarni na sha shida, lokacin da wasu Turawa masu bincike daga ƙasar Sifaniya da Portugal suke gudanar da harkokinsu a Lagos. Tun daga wannan lokaci ne sai ƙasar Birtaniya ta mamaye yankin a ƙarni na sha tara ƙarƙashin jagorancin wani kamfani wanda ake kira Royal Niger. A shekara ta 1914 ne aka haɗe yankunan arewaci da kudancin guri guda, kuma aka haifi Najeriya domin Turawan mulkin su ji daɗin gudanar da harkokinsu yadda suke so. Yawancin al'amuran ƙasar nan an samar da su ne lokacin Turawan mulkin mallaka, to sai dai a tsakiyar ƙarni na ashirin aka fara gwagwarmayar neman 'yanci a faɗin ƙasashen Afirka, wanda ya yi sanadiyar kawo ƙarshen mulkin Turawa, kuma Najeriya ta sami 'yancinta. Matasa irin su Tafawa Balewa, Nnamdi Azukwe, Sa'amadu Bello Sardauna, Sa'adu Zungur, Aminu Kano da dai sauransu su ne wa'anda suka taka muhimmiyar rawa wajen ganin sun samar da 'yanci a ƙasar nan. I wish to make our position plain beyond any matter of doubt as regards the African continent. ina so in nuna matsayin ta yadda ba zai zama abin kokwanto ba kuma da nahiyar afirka which is the size of our country and of its population give us but we have absolutely no aggressive intentions mu Najeriya muna godiya da bayarwa da Allah ya mana ta yawan jama'a amma ba mu da niyyar danna wata ƙasa mu za mu yi mu'amala da kowace ƙasa ta Afirka babba honestly feel That it is only on that basis of equality that peace can be maintained in our continent. Saboda muna da yakinin cewa ta we may receive the inspiration to deal with these intractable problems and be able really to devote all our resources to the advancement of mankind. haka nan za mu yi amfani da dukkan arziki domin kawo ci gaba ga ta hanyar wanzar da gaskiya da za ta yi tasiri har bayan ba mu. Thank you, Mr. President. Maimuna Umar wata matashiya ta ce wannan rana tana da matukar muhimmanci domin ta ba mu damar yin abin da za mu yi ba tare da dogaro da wasu ƙasashe ba. A matsayina na 'yan Najeriya ina celebrating wannan rana saboda muhimmancin da take da shi a gaba ɗaya 'yan Najeriya da kuma ni kaina. Muka duba kamar 62 years back akwai 'yancin da muke da shi yanzu akwai freedom za mu nema ilimi mu yi sana'a komai ba a tauye mana mu ba kaman shekara 62 da suka wuce ba gaskiya wannan rana yana da matukar mahimmanci kuma mun gode ma wa'inda suka jajirce domin ganin mun samu 'yancin kanmu rawan da matasa za su iya takawa ga samun kasar ga samun 'yancin najeriya shine ya kasance matasa suna da tunanin da za su iya in suna da wannan in suna da karfin da za su iya taimakon na ƙasa da su saboda yanzu yawanci za ki gani akwai matasan da suna da karfin da za su taimake iyayensu wanda su a da sun yi fighting domin samun yanci nigeria amma su yanzu ba za su wannan ba to ni shawaran da nake ba wa matasa su muka su kasance suna koyi da halin magabatanmu wanda suka jajirce domin ganin mun samu yanci. A cewar wani matashi, wannan rana tana da fa'ida ga rayuwarmu. Muna farin cikin zuwan wannan rana, saboda lokacin da aka ba da 'yancin kai ina tunanin mu ba mana. Yawwa, to gaskiya mun ji daɗi da Najeriya suka yi ƙoƙari muka samu 'yancin kai, sannan kuma muna roko wannan rana ta musamman ce ga Najeriya, sannan kuma su shugabanni ya kamata a ce saboda wannan rana girman wannan rana ya kamata a ce su duba ina ne ya kamata su gyara ko ba gaskiya ba sai su gyara to dama aka ce da ruwan ciki akan ja rijiya mun ji irin mahimmancin da wannan rana take da shi ga matasa to sai dai mu ce al'ummar ƙasarmu allah ya ƙara wa ƙasarmu lafiya da zaman lafiya wannan haka yake an gaishe ki lawisat gidan mustapha to dama aka ce ai sai ka bada gudunmuwa za a dinga lissafa ka a cikin sahun wanda suka bada gudunmuwa amma aka sun haka sai dai ka ji ana cewa wancan fa bai yi ba shi yasa aka ce gudunmuwarka ita take ba da shaidarka a duk inda ka samu kanka za mu cikin gari domin jin ta bakin al'umma dangane da wannan batu ta nan samun 'yancin kai wani farin ciki suke da shi kuma wani mahimmanci take da su musamman a gare su hasali ma wani gudunmuwa matasa za su bada domin ganin wannan kasar ta ginu don ci gaba independence day mu a kasan nan yau aka ce za mu cika shekara 62 na samun yancin kanmu muka samun yancin nan daga wurin england ba da soki mun same shi ba gaskiya yana da mahimmanci sosai saboda ci gaban da aka samu a yanzu wanda da ba a same shi ba gaskiya suna taka rawa sosai duk da 'yan najeriya dai ana ganin ba komai ba ne kamar wasu 'yan daji amma gaskiya ko a yanzu muna samun ci gaba matasa ba ma maza matasan su kaɗai ba har da mata da yara duka suna taka rawar gani ci gaba ta da dama wanda an maka duba za mu gani aikace-aikacen da aka yi mana yana da yawa sannan kuma ci gaban da aka samu shi yana da yawa ra'ayoyin al'umma mabambanta kenan dangane da wannan batu inda suka nuna jin daɗin su da kuma yadda suka samu kansu da kuma fatan da suke makasa to ai dama aka ce fata na garfa ai lamiri ne me kalamu kana tare da shirin matasa ginshikin al'umma da ke zuwa maka a wannan kafa ta talabijin na KSMC wanda shirin yake duba akan batun da ya shafi ranar independent wato ranar 'yancin kai gaba a cikin shirin za mu kasance da wani dakta wanda ya batu akan wannan 'yancin kai da aka samu wanda ya ce rana ce mai matuƙar muhimmanci amma kafin nan fa sai mun shakata. Mu haɗa kanmu 'yan Najeriya, mu taimaki junan mu mu zama lafiya Najeriya 'yan Najeriya Mu tashi mu farka mu haɗa kanmu in Najeriya dukkan mu sun juna Ku tashi ku farka ku taimaka

ka ga yara ciki kayo manya cikin halittar adam kayo tsufa kayo mata samu ne kashin baya ka taimaka mini in isar da sakona cikin gari har kauye in tuno baya al'ummar najeriya mu so juna mu haɗa kan mu gaba Wacce ƙasa in za ta ci gaba sai da matasa take. Matasa mu ne jigo, a bincike haka batun nan yake. Amma yare da mutan gefe, Najeriya ba a so mu bake. Yaran fi kar da kukanmu, ka ɗaga da gyara matasa ba mu ban baya ba. kasa ɗaya al'umma ɗaya najeriya a cikin ta muke mu a cikin ta muke mutan cikin ta kishin ta muke najeriya ta muce a haka kuma ƙaunar ta muke cigaban najeriya muke fata ya zo mana cikin noma juna ku gyara halin ku ku tuba dan ci gaban koma sai ku gyara halin ku dan ci gaban Najeriyar mu mu gyara halayen mu Najeriya dan ci gaban kasar mu Allah ya zaunar da kasar mu lafiya Najeriya ba a kai ta suna ba wannan haka yake shi yasa aka ce fa a sha ruwa a koma aiki a daidai wannan gaba za mu bi dr sha'ibu shehu aliyu shugaban gidan adana tarihi na arewa wanda aka fi sanin shi da arewa house inda ya mana filla-filla da wannan batu na ranar independa wanda ya ce wannan rana ce fa mai matuƙar muhimmanci musamman ga al'umma najeriya to na farko dai za mu yi cewa mu gode allah subhanahu wa ta'ala da najeriya ta cika shekara 62 da samun yancin kai duk da kalubalen da muke tsammanin muna fuskanta eh, za mu iya cewa an samu gagarumin ci gaba a cikin kasar nan kuma najeriya tana da ainihin wani yanayi da yake za mu iya tsincin kanmu wajen ci gaban kasar nan fiye da muke tsammani lokacin da muka samu yancin kai ya kamata mu nazari mu gane cewa jama'an kasar nan gabaki ɗaya ba su wuce miliyan hamsin da wani abu ba yanzu bayan shekara sittin biyu muna tuciya muna da jama'a ya kai kalla miliyan ɗari biyu kuma miliyan ɗari uku to kaga ashe idan mun fuskanci kalubale wannan ba wani abu ne sannan idan muka kalli yanayin yadda rayuwa take da irin bunƙasar aka samu na harkan ilimi na harkan tattalin ƙasa wato mun ci gaba da fasahar harkan ilimi lokacin da aka samu yancin kai a arewacin najeriya kaɗai muna da secondary school guda biyu ne daga barewa college zaria sai gomen college kafi a yanzu secondary school na ake da su maka nan lokacin da muka samu yancin kai muna da jami'a kaɗai guda ɗaya ne ita ce jami'ar da take ibadan wato ake university college london da ke ibadan wanda aka bata a takwas bayan yancin kai zuwa yanzu aka sami jami'a guda uku na ahmed bello na eh, university ife da kuma university isuka yanzu ba wata jiha da muke da su a yanzu da ba jami'a banda ma masu zaman kansu to kaga a ce wannan za a ce an samu cigaba. gaba Allah kai abin da ya kamata mu yi nazari shin wannan abin da ya faru ko kuma wannan abin da ake ciki ne harkan ilimi shin mun ci gaba ne ko kuwa musamman hanyar ingancinsa amma ya faɗaɗa amma magana inganci ya ragu me ya kawo wannan a raguwan ingancin nasa shi ne kamata ce mai da hankali mai nazari a akai tabbas bayan mun samu 'yancin kai mun samu bunƙasa ta harkan tarazin ƙasa domin in ka kalli arewacin kasan nan irin ainihin masana'antu da kuma kudu mafi eh, yammacin kasan nan da kudu mafi kasan masana'antu na wa'annan shugabanni da suka kasance shugabanni na farko suka asasa musamman yanzu aka kaduna akwai textile akwai ndc akwai new Nigeria akwai frcn ga nan da yawan dimbin wasu gaske a lokacin muke tutiya da dalan gyada da dalan auduga wanda noma ya bunƙasa wanda shine kuma yake samar da kuɗin shiga a cikin ƙasar nan ba mu da man fetur amma in ka kalli abubuwan da muka aiwatar saboda menene wancan magana da ke kafi na farko maganin ainihin kishin kai da kishin ƙasa. This is our nation where we belong to. My Niger, my baby. My country is beautiful flag, waving the eye pleasing colors. Nigeria ƙasata da ba ni da kamarta ya za a yi na kita ko in kyamace ta? Idan muka kita, wa zai suta? Muke da mafi kyawun launi na tuta, kuma wannan tuta da ma'anarta. koren launi ƙasa ta noma E, lallai da arzikinta farin launi zama na lafiya Shi ne jigo wurin gina kira muke ga masu riƙonta, ma'ana shugabanninta wannan ma'anar kar da ku bata kuma sannan kar ku bari a bata ku taimaka wurin ci gabanta. Mu ma 'yan ƙasa, mu nuna kishinta. When we pray for Niger to be better, ya Allah make it greater. My Niger, my father's land. The giant of Africa. the giant of black race. da haɗin kai Good people, great nation. We love Nigeria. Cheers! an gaishe da Dr. Sha'ibu da wannan batu. Ai dama aka ce shi tarihi baya bata. Matukar aka yi abu yana cikin tarihi. Shi yasa aka ce a duk inda kundin tarihi yake akan ɗauke shi a yi amfani da shi kana kuma a amfani da shi a ƙasa. To ka kasance a lokacin da za a ba da tarihin ka ka ba da gudunmuwa domin ganin ci gaban al'umma ko kuma ci gaban ƙasa baki ɗaya. Hakan shi zai sa ka kasance kacar tuta domin waɗannan manya da aka lissafo su wanda a lokacin uh, wannan rana sun ba da tasu gudunmuwa irin su sa ahmad bello saduna malam aminu kano uh, malam sa'adu zungur da inamdi azikiwe da su uh, sunday inaharo haga inda ba su yi haka ba ai ba za a ce waɗannan matasa a lokacin da suke matasa sun ba da gudunmuwa to kasance kai ma ka ba da taka gudunmuwa domin ganin an amfana da kai mai kallon mu duka-duka shirin namu a nan zai ɗiga aya wato shirin matasa ginshikin al'umma wanda ya duba a kan batun da ya shafi independent da fatan an ji daɗin kasancewa tare da mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kasance muku da wani maudu'in a cikin wannan shiri na matasa ginshikin al'umma sunana bashir haruna ke cewa sai an jima